Bismillahirrahmanirrahim Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Jalaluddin kashi ne shida. Kalanta ya tsaya na yi shi na saka mai abubuwa. Har ya fara tafiya ya dawo ta wanda ya ce, "Yaushe za ki tafi?" Kalansa ta ce, "Wani abin ne?" Shiru ya ya ce, "Kawai dai tambaya nake." Ta ido ta ce, "Ban sani ba, amma na san wajen azar za fita da yaya." ta faɗa tana ƙarewa fuskar shi kallo bai ji daɗi ba ya ce oke shi kenan bai da sauri ta ce ina dawo zan iya kiran ka maɗa wani gun kallon ta yi ya saki murmushi ya ce za a baki ni fa na ce ina son abu bari na ake yi in zai magana bala ya dawo tare da cewa malam lafiya dalali miƙe tare da nuna mata alama da hannu akan ta kira shi ya yi ciki sai dai shiga ya tsaye ce miki damuna me yasa ba na iya kai kaina ina kusa da yarinyar can wayo ni ne nake tambayar wata ah Bilal yaushe ka zama haka abin da zuciyarsa ta ce kenan Balakam zama ya ce hajiya ga katin da kira na samu sai da na shiga wancan babban layin ne kwana na gangara ƙasa sannan ita dai sima bata ma san me yake cewa ba don gaba ɗaya abin da ya faru tsakanin da Jalal take tunowa bayan sun yi sani ta fito tare da shiga cikin kamfani ɗin kana ganin ta kasan tana cikin farin ciki tana shiga daga Jalal a tsaye kallon ta shi ma ya kalle ta wani sassan murmushi suka ma juna ta wuce shi ma ya wuce ba tare da sun yi magana ba haka ta karasa ofis ɗin habib fuskar ta ɗauke da murmushi da sigir suka gaisa sannan ta karasa kofar habib ta yi noke dan ya bada izini ta shiga da sallama a zaune ta ganshi yana duba ba laptop ga takardu a kusa da shi tana shigowa ta karasa kusa da shi ta baya ta zuro kanta jikin sikirin ɗin ta ce yaya ba ka kanwarka ba ne jiwaye tare da zari glass ɗin da ke fuskarsa ya ce sima kin iso ta miƙe tare da harɗe hannuwanta ta ce da alama baka ji daɗin gani na ba hannunta ya jawo sannan ya juyo yana kallon ta ya ce sorry kan wata wasu takardu ne zan tura kamfani ɗin dad na england kalan sai ta turo baki cikin shagwaba ta ce na haƙura tun da dad ɗina za ka tura ma murmushi sannan ya ce Yawwa, zauna ke jira na gama amma ba sai mun yi zahar zamu ta ce na sani yaya ta faɗa tara kallon agogon da ke makala a jikin bango ƙarfe goma sha ɗaya ashe zan daɗe mikiwa ta ce yaya kai aikin a hankali ni bari in zaga in ga kamfani ɗin ya ce to sima amma ki kula fa ta ce oke fitowa ta yi direct ya hanya gun aikin jalal ita kan bata ganin wani abu ne dan ta Don gunsa dan su a can England mace dan ta gun namiji ko ba saurayin ta bane ba wani abun bane office din su ta isa ta murda tare da sallama juya suka saka kalle ta ƙara suwa ta cikin halin ko in kula ta ce zagayawa nake na zo kusa da nan shine nace bari in shigo mu gaisa kallon da suka suka ce shigo mana kallon su ta yi yadda ta ga suna zazzaune ya saka ta gane mitin suke yi jalal ta kalla wanda idan suke kanta tun da ta shigo shigo ta ta karasa ta zauna daga gefensu ta ce karku damu da ni ku ci gaba da ku dan suka juya suka cigaba da da mitin ɗinsu, sai dai jefi-jefi suna kallon juna a sashe ita da Jalal. Suna cikin mitin ne wata dai nokin tare da buɗe ƙofar ta shigo. Sima ta kalle ta, kana ganin ta ka san ƙabila ce daga yanayin shigarta. Siket ne iya gwiwa da riga kot, ta sha gashin doki na attachment. Cikin salo ta ƙara so tare da tsayawa kusa da Jalal. Sima kam idan na kanta, matar ta kalle Jalal ta miƙa mai takarda. Cikin kisa ta zubar da takardun, Jalal ya sunkuya zai dago. Ita ma cikin salo ta sunkuya ta da riƙe hannunsa ta ce, "Bashi, a firgice kalle ta tare da fusge hannunsa ya miƙe ya zauna ransa duk a ɓace da mamaki kowa ya juyo kalle ta jalal ya haɗe fuska tam tare da maka mata harara ran sima matuƙa ɓace ta ce what are you doing dagowa ta kalli jalal sannan ta kalli sima ta ce wace ƙarasuwa sima ta ce ba ki da ɗa'a ne ko da matan baɗa ne kawo kina matar ta kalli ta ce me damu ki a ciki yanda ta yi magana za ka san hausa ta bata gama zama ba Harare ta sima ta ce me na kuwa a ciki sai dai ba zan bari ina kallo mace irin ki ta nemi lala ne kadai ta ce ya isa haka abin maganar haka Sima cikin takeicin da bata san kanshi ba ta kalle shi sannan ta waje da sauri Bilal ya bi ta da kallo sannan ya ce matar ta fita Abokan aikinsa suka kalle shi suka ce ina ta je Ido ya rintse sannan ya ce ina zuwa ya yi waje da sauri Duba ta fara yi tun daga ofis ɗinsu sai dai bai ganta ba tunanin gun da suke zama ne ya faɗo mai da sauri ƙara sagun elevator ya taɓa sai dai abin haushi tana kasa. hakan ya yasa kawai ya wuce bene ya fara hawa da sauri matattakalar na da yawa sosai amma san bai kula ba yana isa ya saurin karasawa kofar ya buɗe tare da duba inda take zama a zaune ganta ta haɗe kai da gwiwa tana kuka ita kanta bata san me yake ta ba sai dai abu ɗaya da ya bata haushi katse ta jilali tana magana jilali ya karaso gaban ta ya tsugunna cikin sanyi murya ya ce me yake anan da gujajen idanun ta yi ya kalle ta cike da mamaki ya ce kuka me yasa ki kuka a ranar ta maka mai sanan ta sa hannu ta share hawayenta ji zuciyarsa ba daɗi ya ce haushi kika ji ta riƙe ni cikin masifa ta ce ya ma sa ka dinga bari mata na taɓa ka ya ce kin kula kuwa ba fa da sanin ta bane cikin abin kuka ta ce kare mata za ka bayan ina ganin ta ta shiga bani guri da kare mata za ka daga yanzu kuma ba zan ƙara damuwa ba in wata ta taɓa ka murmushi ya ce don tell me kishi kike yi da sirri ta ce ni in juwa akan me sanya kishi ya kara sakin murmushi sannan ya ce haka ne kuma tunda na san kin tsane ni Na ma da sauri ta kalle shi ta ce ni din injuwa wa ya ma na tsane ka asai da kai yana murmushi idanunsa ne suka kai kan kafarta da alama takalmin ya ji ma dunduniyar ta ciwo garin sauri ko gudu da ta yi dazu hannu ya saka ya zare mata takalmin kafarta kallon ta cike da mamaki ta ce menene ne? ya tare da haɗe rai ya ce gudu kika yi dazu kai ta daga tare da kallonsa iska ya dan farza ya ce in zaki dinga gudu ki daina sa irin takalmin nan gashi kin ji makanki ciwo murmushi ta sake sanan ta kasa da kai a hankali ta ce are you worried about me dagowa ya kalle ta dan suka kura mu juna ido a hankali ta limshe ido Jalal ya kura mata ido shi kan bi taɓa jin abin da yake ji a wannan lokacin yana tsirga mai ba ita ma idanun da ta limshe ji take kamar me wani irin so ne yake tsirga mata a jiya zuciyar da Jalal yayi ne ya saka ta bude ido ta kalle shi ya ce na bar wayata a ofis na san za a nemi ni bari na je mu karasa ko za ki zo mu koma ta ce ina fi zan koma bayan na gama jin kunya murmushi ya sannan ya ce kar ki sa takalmin ki ki bari sai na dawo zan taho da plaster kai ta daga mai nan ya juya ya gaba kallo ta bishi da shi ba sai ta tambaya ba soyayya ce ke yawo da ita yau ta tabbatar da hakan dan ita kadai ta san me ta ji da ta gama tana neman jin ra'ayin Jalal a jiya zuciya dai ta ce love da sauri ta rufe fuskarta da hannayenta alamar kunya kanta take Jalal na komawa suka shiga tsokanarsa me tsakaninsu haɗe fuska ya ce me tsakaninmu kuwa ufa kun iya gulma bana kuma san haka aiki muke yi mu rabu bana son a dinga sako personal matters a ciki jin haka suka suka shiru nan suka ci gaba basu wanda ba suka gama da sauri jalal ya waje kemis sai ne ya siyo plaster ya koma ciki sai dai yana zuwa cikin zumudi. ya bude kofar tare da shiga sai dai abin da ya bashi mamaki ba su yi mafa alamar ta ne ya shiga duba gun san bata nan bayan kansa ya shafa tare da cewa ina ta ce waya ya daga ya kira ta sai dai wayar a kashe take juyawa ya fito nan ya sako yana tafi yana neman ta sai dai san bai ganta ba gangarawa ya je ofis ɗin habib ya bude tare da kallon sagir sagir na gani shi ya miƙe tare da cewa shigo mana jalal dan jalal ya karasa tare da miƙa mai hannu suna gaisawa amma yana waige waige sagir ya kalle shi tare da zara hannun shi ya ce jalal me kake nema kallon sai ya ce na'am kawai na zo mu gaisa ne na gode kwarai abin ya ban mamaki baka taba zuwa inda nake ba sai dai ni na neme ka amma yau da kanka sagir ya faɗa tare da zama jalal ya juya ya ce bari na wuce ai mun gaisa ya faɗa yana kallon ofis ɗin habib Sagir ce na gode Jalal. Har ya kai kofa ya juye ce, shi man shi kadai ne a ofis? Da mamaki Sagir kalle shi ce, shi kadai ne, za ka shiga kuka yasa ne? Da sauri ce no, eh, na tambaya ne kawai. Yana gama faɗa haka yi waje. Jalal na rufe kofar ya ajiye zuciya, ya ce ina ta je? Da ya ci gaba da neman ta, gajiya da yawo ya samu wata kujerar ya zauna. Yana dan mai da numfashi. ya dan dade kafin ya koma inda suka saba zama yana bude kofar ya karasa jiki a sanye zuwa inda take zama sai dai abin mamaki jiya an ce din ka dawo da mamaki ya kalle ta idanunsa cike da tambayoyi ƙarasawa inda take tsaye ta gina da bango tana kallonsa kusa da ita ya je ya saki aje zuciya ya ce ina kika je kin san neman da ne miki kuwa wani sanyin murmushin kauna ta saki sannan ta ce na ji daɗi da ka neme ni haɗe yayi sannan ya lankwasa babban ɗan yatsan sanar kusa da shi ya ɗana mata a goshi da sauri ta sa hannu a gunta ta kalle shi kamar za ta yi kuka cikin shagaba ta ce me kuma na yi hararar wasa ya mata sannan ya ce tambaya kike ina kika je kika sa neman ki Wanda ƙara so sawa sanan ta matsa daga cikin bangon ta ce, Surprise! Kallon gunda ta matsa kwali ne mai faɗi a jiki. Akwai hoton pizza sai kuma leda da yana hango lemon kwalin da ke ciki. Kallon ta yi ce, Na me? Kai ta girgiza sanan ta zauna, ta mai alama da hannu. Ya zauna. Dan ya zauna yana kallon ta yi ce, Menene? Hararar ta ɗanyi ta ce, Lauci za mu yi kafin tafi. Murmushi ya saki sannan ya ce, Abin da kika sauka yi nan Ta ce, Eh, so nake mu ci abinci tare. kallon ta ya sanaye ce next time in za mu ci abinci ni zan siya ba na son ki dinga yin abin da ya kamata namiji ya yi a ta ce a ranta ta ce ina gani ba hali gare ka ba ya za in dinga dora maka wahala sai lokacin da tuna me ya ce mata yanzu ido ta dan rufe yace mata next time in za mu ci kana nufin ba wannan bane last time kenan ahem gyaran murya yi bai magana ba haɗe rai ta tare da buɗe pizza sannan ta guzura ta miƙa mai sannan ya amsa suka fara ci ta kalle shi ta ce din what are we kallon ta yi shi ma jikinsa ya sanyi cikin sanyi murya ya ce wi ko da yake i think mun zama wi ji ta ce me kake cewa ta faɗa tare da buɗe mai lemu ta miƙa mai ya amsa tare da kallon ta mantawa ta ci abinci da hannun kawai ta rufe idanunta yaji ne ya shigar mata ido ta saki wani kara tare da ƙoƙarin goge idanun da sauyi kalal ya riƙe hannun da take ƙoƙarin kaiwa sannan ya saurin kurɓar ruwa ya kuskure bakinsa sannan ya mutsu a hankali ya fara hura mata inda yajin ya taɓa ba ta san da tawari idanunta ba ji ta yajin ya tafi kallon take idanunta a buɗe zuciyarta ta sai bugawa take da karfin gaske karkatar da kai yayi sannan ya gyara zamansa sa. ce you are so clumsy ta zaki gani yadda take kallon shi ya saka ya hura mata ido yace ce fa da sauri ta miƙe tsaye don ji ta kamar ba za ta iya numfashi ba ta miƙe tana bubbugo ƙirjinta da sauri ta lalashi ma ya miƙe ya je gaban ta ya kalle ta tare da cewa menene ke hakan idan ta zaro tana kallon shi sanan ta rantsa idanta ta danyi baya daga inda yake da mamaki ya kalle ta ce me yake hakan juya ta sanan ta zo na agunta na dazu ta ce kawai dai ka dan dinga yin nesa da ni kallon ta yi da mamaki ya ce ban gane ba ba kya so in zo kusa da ke ko me yake nufi sai mai hankali ta dago ta kalle shi ta ce ba fa haka ke nufi ba fuska sai mutsu kusa da tata ya shiga juya kai ita ma ji ta yi numfashin ta ya ɗauke idanuwansa kawai take kallo ya daga sannan ya ce kin ce ba kya son in zo kusa da ke amma idan nake sun nuna kina so me kenan a hankali ta tafar da iska tana cewa cool down sima cool down kallon ta sannan ya dau pizza ya ƙara ci sai da ya gama ya matso kusa da ita tare da kamo kafarta ya turo plaster ɗin da ya siyo ya saka mata abin da ta ji ciwon nan ita kuma kallon shi kawai take yi dagwa ya ce ba fita za ku yi ba kallon sai ta ce karfe nawa agogon hannun sai duba ya ce karfe ɗaya ni ma tashi zan yi in je masallaci nan ya miƙe tare da gutsar ƙato pizza ya tura mata a baki ya ce ba kallo ba ki ci abinci ki je kai yayin ki ta jiranki ya juya ya fara tafiya sai da ɗan nisa ya juyo ce kuma ki kunna wayarki ya juya ya fita kallo ta bishi da shi ji ta shakuwa ta zo mata cire abin da ya sa mata a baki tai ta har ƙara wata shakuwar Justin ta ɗauka ta sha sannan ta baza ta gumi ta ce Sima ya zaki haka ake soyayya ko kuma nawa ne hakan Sama ta kalla hasken rana ya saka ta saurin yin ƙasa da kanta ta ce dole in yi tambaya ila ko ciwon zuciya gare ni ko wani abu daga cin abincin sannan ta saka ragowa a leda ta miƙe Habib bayan sun yi sallah ya kira waya Sima a kashe, dan ya tura sigiri ya je ya duba office din ko tana can. Yana shiga ya tadda ta idan da sallah ita ma, ya ce dan ana jiran ki. Nan ta miƙe tare da cewa to, nan ta fito. Sun shiga mota, Habib ya kalli Sima ya ce, "An wata, me yake tunani?" Juya ta ce, "Yaya baka tunanin wani abin zai ƙara faruwa ko?" Ina tsoron kar abin da ya faru a gidan Hajiya ya ƙara faruwa. Kallon ta jiki a sanye, ya sa hannu akan ta ya ce, "Kar ki damu Sima, insha Allah ba abin da zai faru." Ta ce, "Ka faɗa mu da zamani. ya ce a'a ai ba sai na faɗa mai ban za mu gaida yan uwa ta ce to a wani katon gida suka tsaya mai gadin da sauri ya buɗe motar tare da miƙa gaisuwa sun yi fakin sannan habib ya kalli sima ya ce mu je kallon ta yi ta sun yi rau kai ya ɗaga mata alama it's okay a hankali ta zuru ƙafarta ta fito nan suka jero tare da na bar gidan bayan sun yi dokin aka zo aka buɗe wata yarinya ce wadda a haifa bata sima ba tana ganin habib ta saki fara'a ta ce yaya biyu yau kai ne a gidan tafi can ai ni ba ruwana da ke ya faɗa tare da shiga sima na fiye da shi matsawa ta ɗayan gefen ta ce haba yaya na na kaina ai na san ba za ka iya fushi da ni ba kunnan ta ya kama ta sa ƙara tare da cewa yaya habib da zafi fa sima ce ta kalle shi ta sake fuska ta ce kai yaya habib daga isuwa sai fara cin zali a mata hakuri sakin ta ya ce kin ci darajar kanwata mai daraja kallon sima ta ce bari mai darajar nan wannan sakali kanwata ka ba har har da habib ya maka mata ne ya saka ta yi shiru kallon sima ya ce yali ta kanwata wannan da ke ganta ba ta jin magana ji sake an ce lale maraba da habibullah jiwa suka yi inda magana ke fitowa wata babban mata ce wadda kana ganin ta kasan ta kai misalin shekaru hamsin sai dai ta sha kayanta ta kuma ɗaura ɗan kwali abin ta ɗawas fara ce sosai a fuskar ta habib ma fuska ya sake sosai ya ji hannun sima suka kara sagunta. zama ta su ma suka ƙarasa suka zauna a kusa da ita a ƙasa habib ne ya gaida ita sannan sima ta amsa tare da cewa zara na neman hana ka hutawa ko kallon wacce aka kira da zara ya ce ai ummi wannan yarinya tana buƙatar bulala a na. da ya saka saki dukansu ummi ta ce ta shi kira abban ku dan ta mike tana cewa ya habib zan zo Allah amma sai ya amar ya zo kasar ta mamaki sai mata kalle ta amar habib ne ya ce gwara ma zo dan Allah ba wai saboda amar ba kin fi kowa sannan ya ce ba yayi da ke da sauri ta sa bangaren abba fuska a haɗi tana dawowa abba na shigowa abba shi ma ya taho yana farin ciki ummi ya ji ta ce habib wannan fa don ban taba ganin ta ba. Rumshi Habibi yace ce ta ce Sima, Ummi ta Sima, Sima. Abu da ke tsaye idanunsa suka tashi daga farin ciki suka kaɗa suka ja. Sunan yake maimaitawa a ransa da kuma abin da ya faru a baya. Abin da ya ruguza makanansa rayuwa ya kuma tada hankalin duk su suka zama abin nuni ga duniya. Yana tsaye Zara ta ce, Abba ya ka tsaya a Juya suka dukan suka kalle shi. Habibi suke murmushi ya miƙe tare da tahowa gunsa. Ummi kam tunda ta sunan ita ma jikinta ya sanyi. Shiru dai kawai tana kallon Sima. Habib na zuwa kusa da Abba ya kama hannayensa tare da cewa Abba na daɗe ban zo gaisuwa ba ko? kallon Kallonsa Abba ya nasa jawur. Zai yi magana saka ji an ce hello my ummi your son is back. Gaba ɗaya kowa juya suka kalli kofa. Saurayi ne da bai kusa an sa amar ba. Sai dai ya sha kayan nigogi kana ganin shi kaga saurayin da ke ji da kansa. Idanunsa ya kai kan Habib ya ƙara so da sauri ya ce hello bros long time no see. baki ya bibi saki sani ya kalle shi daga sama har ƙasa ya ce zai kana nan a yanda kake ni kam yaushe zaka girma baki dan karkata irin salan yan gayen maza din nan zai yi magana idanunsa suka kai kan sima da sauri ya karasa kusa da ita ya matsa dab da ita yana kare mata kallo ita ma kallon ta tare da kokarin nutsuwa mikiwa ya ce wow ummi she is just my type idanun sima ta zaro tare da kallon sa. zai dai kanne mata ido daya da sauri ta gefe da kanta wani abu ya koma ya ce abba kuma aure please nan da one week ina son auren yarinyar can cikin tsawon abba ce ashe hanyar zai ba za ka yi hankali ba daga ganin yarinya kawai ka fara min zancen banza ka san ta ne ko ka san tsatsanta kowa sai da ya tsorata a falon cikin rashin fahimta da rashin jin daɗi habibu ce abba baka tambaye ni ba ai kanwata ce fasima abba ya kalle shi cikin ɓacin rai sai kuma juya ya koma ciki da sauri habibu ya bi shi da kallo sima kam tunda take yau ce rana ta farko da tsawa ta gigita ta ji ta idan ta sun ciko. zara ta kalle ta tace yaya habibu gimbe kuna neman yin kuka da alama ba ta saba jin tsawa ba da sauri habib ya taho zai da sa gudu ya riga shi zuwa kusa da ita ya karasa ya zauna shi maka mai shirin yin kuka bibi na ki hakuri kin keke sai dai ni ma na daɗe ban ga bacin ransa haka ba butkar ki damu tunda ina son ki zan kare ki daga komai masa wasima ta yi baya kaɗan tana mai kallon me kake yi hakan ummi ce ta ce zaid ka bari mana ta faɗa tare da miƙewa ta ce habib ina son ganin ka nan suka juya zara ta girgiza kai ta ce sima ina tausaya miki kin haɗa da gam ɗan manne ita ma ta miƙe ta babbalan zai da ƙara matsuwa gun sima ya ce baby na na sha wahala gurin neman ki me saka kika wahala da ni sai yau kika bayyana min kanki sima ta kalle shi da mamaki ta ce ni kuma a ina ka taɓa gani na ji ya damƙo hannunta ya kai tan zuciyarsa ya ce a nan baby na da sauri ta fuske hannunta tare da miƙewa ta ce ba na son haka shi mai miƙewa ya ce me yake so to faɗa min miki cikin gaggawa harara ta maka mai ta ce zai rika ko to barka ji ni fa ba kara gare ni ba sannan ba tsoro gare ni ba wannan abin da kake yin ba komai bane illa salon yaudara ta samari masu ji da kansu sai dai mi i'm so sorry dan na riga na gano lagonka ba kuma na tunanin hakan zai yi tasiri a gona kallon da yake yi kawai tana gama magana ya faɗa zaunar guf ya sa hannu a kirjinsa ya ce wow kai bifi na gaskiya ina son ki harasu ta ƙara yi sannan ta hanyar waje habib na zaune a falo ummi ta kalle shi ta ce habib ka ɗau yarinya nan ku ba gidan nan tun kafin abban zara ya ƙara fitowa don bana ji abin zai zo da sauƙi kalanta ya ce tanzid ya ce yana son ta komi ido ta rintse ta ce kai dai gaba abin da na ce maka please habib ba na son abin da aka binne da kira ƙara hago shi kallon mamakin kalamanta yake yi sai dai daure ya miƙe ya ce nan bari mu wuce zarfin simaye a tsaye a jikin mota ya ganta ƙarasawa ya tare da miƙa masa ya ce ana buƙatar nan baki anan juyawa dai ta ce ba zan iya badawa ba zai ce ki fa ce don haka dole ne ki samun nan ba da na buƙata murmushin mugunta ta saki sannan ta amshi wayar ta sa ba ta yi dalin ringin biyu ta katse ta ce gashi nan in na je gida zan gani dan ban fito da wayata ba murmushi ya saki ya ce amma amar ya ci amana ta da bai taɓa nuna min ki ba kallansa da ita ce ko kuma mutuncin da ke tsakanin ku bai kai ya kawo ba ba tunda ko abokanansa sun san hotuna ne akan sikirin ɗin wayarsa matsuwaye kusa da ita ya ce wow i really like your style dear mota ta yi saurin buɗewa ta shiga tare da kulle kofar murmushi zai da ya saki sannan ya juya Habib ne ya fito fuskarsa dauke da tambayoyi kala-kala. Waya ya daga ya kira dad tare da cewa dad mun zo gidan abba amma jiya dad ya katse shi ya ce Habib me saka kuka je? Me saka baka tambaye ni ba? Ina Sima ba abin da ya faru da ita dai ko? Habib da mamaki ya ce dad menene kake kokarin boye mun Ya za ka ce me saka muka zo gun abba? Dad kam duk ya rude ya ce Habib Siman fa tana lafiya? Habib ya ce eh tare da kashe wayar. Me ke faruwa? Habib na shiga mota ya kalli Sima wacce take kallon waje dan dafa hannayen sai a saitinta hakan ya saka ta juyo ce me kike kallo juya ta ta kalle shi da idanunta da suke kallon tausayi wanda kiri suke jira su fara zubar da hawaye kai ta ci jiga mai kawai alama a'a dan tana ganin ta mai magana to lalle kuka ne zai biyo baya sun fara tafiya ya kalle ta yace mu kai gida ko ni ofis zan koma kai kawai ta daga nan suka hanyar gida gaba daya bibi zuciyarsa ba daɗi a bakin gida suka sauke ta har za ta fita bib ya ce sima Ke kira Amar ya dame ni da waya. Nan ma kai ta daga kawai sannan ta fito daga motar. Tana shiga mai gadi ya bata ki. Nan ta gani ba kowa a gidan. sawa ta bude ta shiga. Dare ɗakin ta tai ta zuge jakarta ta ciro wayarta. Tana kunnawa text din Amar ne suka yi ta shigowa. Murmushi dai ta ce, "Allah sarki yaya na." Bayan ta gama karantawa, ta danna nambarsa. Ringin ɗaya ya daga ya ce, "Haba Sima, me saka kike so ki wahalar da wannan yayan nayi?" Cikin sanyi murya ta ce, "Sorry special bros, wallahi matsala aka samu na kashe wayata." matsala kamar ta me kenan sima ni gaskiya hankali na ba kunce ki da ke a nan ba gaskiya ni zuwa zan yi mata hutare wata san sanda ta dariya ba ta ce karka da miya babu abin da yake damuna duk farkin da nake kina son ki ce min abin za yin su amma ya fada cikin kakkausar murya mafarki amarya ajiya zuciya ce ni kina mamaki nake wallahi kanwata da kika bar gida in na kwanta sai na yi mafarkin kina kuka ido ta limshe sannan ta ce ya amar ta kira sunansa cikin wani yanayi ya ce sima faɗa min gaskiya me ke damin ki dariya ta ce yayi ba wanda ya kira ka yace eh menene wafati ta ce share kawai yaya sun daɗe suna hira kafin su yi sallama murmushi ta tare da buɗe text ɗin dad tana gamawa ta ji tas ya ƙara shigowa ganin nuna mai saka ta san jalal ne abin haushi text ɗin ya yi mantuwa ne da ya mata jiya kenan wai ta cillar kan gado jin ƙarar text ta ƙara yi da sauri ta ɗauka tare da addu'a a zuciyarta Allah ya sa jalal ne tana buɗewa ko ta gano ne hukun is lafiya actually ban san me ake wa mace text ba ko in ce ban san me ake cewa ba yanzu ma ban san me zan ce miki ba hannu ta sa ta buga ta sannan ta kuncin ta da hannuwa biyu ta ce oh ni jalal to me kake nufi da ni ni zan koya maka komai ni zan koya maka komai dalin uku ya daga ta ce kana ina aiki mana shiru ta danyi kafin ta ce shikenan daga can ta lalace menene kai ta dan girgiza kamar yana ganin ta da ce shikenan da gaske dama su nake ma na dauka kun tashi daga aiki Jalal ya murmushi sannan ya haɗa takardunsa. Ya ce yanzu zan fito don yan ofis ɗin ma sun tafi. Cikin sauri ta ce za mu haɗu? Ya ce na. Ta ce zan fito da bala zan jira ka kafin a ƙarasa kamfani ɗinku. Suna sallama ta miƙe tare da canza kaya ta gyara fuskar ta ta yi kyau sosai. Fitowa ta suka fita da bala. Suna zuwa wajen kamfani ɗin ta ce bala ɗan yi fakin ana. Nan suka tsaya ta ce ungo kuɗi ka koma gida ni zan ƙarasa gunyaya. Da sauri ya kalle ta ce amma zai shi ta cikin masifa ta ce ba na son rashin mutunci. Aiki kake aiki biyan ka. ba ruwanka da na. hakuri ya bata ya amshi kuɗi ya tafi tana ganin ya tafi ta dawo gaba tare da saurin zuge jakarta ta dauko kasa ɗiran nan na kabi kushi kabi gam ta saka tare da mai flashing jingina ta a jikin kujera tare da lumshe ido glasin ɗin da take dan kwankwasa yi ta kamar bata ji ba shi kuma ya riga ya fahimce ta gun zaman direba ya nufa ya buɗe motar ya shiga idanun ta arfe amma kanshin turarensa ya saka ta gane shi ne don sa guda ɗaya ne har ta rike shi murmushi ne bayyana a fuskarsa Jalal ya shiga ya zauna tare da kallanta. Bacci ya faɗa a ransa tare da ɗankurawa fuskar ta ido. Bai taɓa ƙari mata kallo ba irin na yau. Kallon fuskar ta yake sosai, jiya zuciyarsa ta fara bugawa da ƙarfi, jiya an ce, Din, wannan kallon fa, sai ka gano muni na? Ta yi idanun ta a rufe. Sauran matsawaye sannan ya tada mota ya ce, Wa ya ce miki kallon ki nake? Idanu ta buɗe ta ce, Me kake yi to in ba kallo na ba? Titi ya kalla tare da cewa abu nake kallo a ta waje ta inda kike. haɗe rai ta ce dama na sani yayi murmushi ya sane ce ina za mu wai ta ce ni dai kawai mu je guri quiet mu hira i'm not feeling good da mamaki ya juye kalle ta ce da great yarinya ce yau take faɗin haka sima ta kakaro yaƙi ta yi sai da suka tafiya mai nisa suka ɗan fita daga gari ba wanda ya sake magana jiya ta ce na rasa menene dalilin da ya saka suke min haka mene musu me suka duk inda aka faɗi sunana sai in ga an canza mu Jalal da ke jin maganganunta ya gangara kasan titi ya bakin a gefe wani fili kana gani ka san filin ne. ya juyo ya kalle ta ya ce ina kika je aka canza miki ta ce gidan kakanni na da gidan yayin dad ita kanta mamakin kanta take ta rasa me saka take faɗa masa sirrin da ke ranta hannu ya ƙara lankwasa ya dana mata agushinta. cikin shagawa ta riƙe gunta ce habba din wannan fawayen mugunta ne da zuma fa kamun haka ya duk sanda kika yi laifi hukuncin ki kenan yanzu menene dan an canza miki fuska so ki duk inda kika je a fara tsalle ana murna ganin ki kai ta daga alamar e ce da alama aiki na gaban ki Ika sani ko haka halin su ne haka ba sa sakin fuska dan haka ki cire tunanin komai a ranki idan ta kura mai wanda hakan ya saka ya ce lafiya ta ce din kai tunanin tambayar da na maka ne menene a tsakanin mu ta yi sannan ya ajiye zuciya ta kalle shi tare da kwantar da kanta a jikin kujera ta ce ban san me ke damuna ba kwanan nan in muna tare da kai zuciya ta sai ta dinga bugawa da sauri da sauri wani murmushi ya saki ba tare da ta gani shi ba sannan ya kalle ta ya wai ce miki mace ita take fara faɗa wa namiji tana san shi cikin shagwaba ta ce kenan sai ta jira sai ya ce yana son ta kai dan daga ya ce sima yake ko mima murmushi dai ta ce mima ina son sunan dan na fi son shi akan sima murmushi jalal ya ta dan kallon waje kafin ya ƙara kallon ta ya ce mima yanda ya faɗi sunan ne saka ta ji wani irin san shi na ƙara ratsa ta ta ce tin dan sake faɗa please ba haka ake faɗa ba ya tambaye na kallon ta murmushi dai tana sadda kai ƙasa a hankali ta ji ya ƙara cewa mima Rumji ta saki ta ce, ko dai in je in ce mu dada a sake yanka min wani ragon sunan ne. Cikin wata murya mai taushi ta ji ya ce, na so in je in yi tambaya akan abin da ke damuna. Na in ina kusa da ke sai in dinga jin zuciya na bugawa da sauri. Sai dai yanzu da na ji kima irin abin da nake ji kike ji. Hakan ya nuna min ba wani abin bane ke damuna, illa san juna da muke yi. Shi ne saka zuciyoyin ke bugawa a tare in muna tare. Da sauri ta kalle shi tare da zara ido tana kallon shi. Kafin idan ta suka ci ciko da kwalla. A hankali ta ji kwalla ta zubo mata, Jalal ya kalle ta cikin mamaki, duk ya rikice. Yace Mima, wani abin ne? Ko na faɗa abin da ya bata miki rai ne? Ko ba kya suna ne? Hannu da kai kamar za ta rungume shi, hakan ya saka shi yin baya da sauri. Sai a lokacin ta tana me take shirin yi. Fuskar ta rufe da sauri ta sa hannayen ta ce, "Au." Alhamdulillah. To, in saka gida. Mu ya hakuri mu kwana ana. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na bakwai. Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika. Assalamu alaikum barka da wannan lokaci tare da ni maman Sidra. To ina matan suke, ina masu ajin suke. Ga kayan gyara fa daga kamfanin Sidrihan Beauty. Wannan shi muke kira da manyan mata, ke ma daga jin suna aikin san ba wasa. Wannan shine Sidrihan manyan mata. Wannan yana ƙara kiba, ina masu fama da matsalar rama. Rama ta yi yawa, ko ka kika sa baya miki kyau, to wannan shine solution ɗinki. yana sa kiba mai kyau sannan ba kiba wadda zaki wuya da tumbi a'a kiba mai kyau hips ya fito jiki ya lukuluku yana gyaran fata kuma na ƙarin kiba ne wannan sannan ina wanda kuma ba sa son su kuma su ƙara kiba amma kuma ba gaba ba baya ma'ana babu nono babu mazaunai to ga sidrihan 2 in 1 wannan da kuke gani kai yana da kyau sosai amfani shi ya gyara gaba ya gyara baya kun dai gane yawwa yana fito da nono da mazaune gaba daya yawwa sannan ba tare da ya sa ki kiba ba yana da kyau sosai da sosai wannan fauda din shi ne da ake sha da madara ga oil din shi na shafawa sidrihan 2 in 1 yawwa ya gyara gaba ya gyara baya kun ga dai yin na hoton nan haka ba tare da ya sa kitin bi ba zai gyara mazaune ya gyara kirji yawwa wannan kenan sannan nan muna da sidrihan big bottom akwai wanda su kuma kirjin allah ya ba da shi akwai shi ma'ana akwai nonon bayan ne babu to gana ku yawa sidrihan big bottom wannan yana gyara mazaunai sosai yana fito da mazaunai yana fito da hips ga oil nashi 15 days ga powder nashi yawa wannan na gyaran mazaunai ne na gyaran baya ne wanda take so ya kasa kawai ba tare da kuma nono ya karu ba ganaki ki. ha ila yau kuma wa'inda su kuma akwai bayan nonon ne babu to ga kike ke ma hand big breast ga oil ɗinsa yauwa dai to kamar yadda dai kuke ganin su masha Allah ga kayan gyara ya haɗu kowace irin matsala kike da ita an kiba kike so ko gyaran gaba da baya ko kuma bayan kaɗai ko kuma nonon kaɗai duk gashi nan na da miki maman sidra burina in ga mata sun gyara yauwa gashi nan akan farashi mai sauki ina na a Mansur a cikin anguwar Gwaneri yawwa. ga masu bukata ga nambar waya na nan insha Allah sai ku yi mun magana kamar yadda kuke gani wannan ita ce nambar waya na sannan kar kuma ta fa za ku iya samun kayan na available a Nigeria yawwa muna da su har a Nigeria. ma ga nan mu nan ta Nigeria yawwa kun gan su muna da su a Nigeria, muna da su a nan Saudiya